program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a noma da dalon da niyya da murya arewa. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hansi Bayan labaran duniya za ku ji cewa 'yan sanda sun kame wasu mutane har goma sha biyu da ke aikata ayyukan ashe daban-daban a jihar Borno. Kana za mu kawo muku shirin rigakafi na Jummai Ali sai kuma sharhin jaridun da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana. Kana akwai mu tafe da ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kimanin mutane talatin aka hallaka wasu kuma da dama suka samu raunuka a wasu fashe-fashen bama-bamai a wasu tasoshin mota a birnin Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya da daren jiya Laraba. Babu wata kungiyar da ta ɗau alhakin kai har haren nan take, to amma sun yi kama da na Boko Haram, wadda a baya ma ta yi ta auna cunkusassun tasoshin mota da kasuwanni da masallatai da majamu'u a munanan hare-haren sarika nokin da ta yi shekaru shida tana kaiwa mutane akalla hamsin suka mutu a wasu tagwayen hare-haren babamamai a wata kasuwa a wannan birnin ranar juma'ar da ta gabata ranar talata mr buhari ya gaya ma muryar amurka cewa zuwa ƙarshen wannan watan za a kafa rundunar sojojin gamayyar yanki waɗanda za su yi yaƙi da ƙungiyar boko haram sakataren tsaron amurka ash carter ya faɗa jiya laraba cewa shugabannin saudiya sun ba shi tabbacin cewa suna goyon bayan yarjejeniyar nan ta tarihi don taka burki ma shirin nukiliyan kasar iran sakataren tsaron na amurka ya gana da sarki salman da ministan tsaron saudiya mohammed bin salman da sauran jami'an birnin jidda sannan daga baya ya gaya ma manema labarai cewa saudiya na na'am da jituwa da aka cimma da ƙasar iran jami'an saudi dai ba su fito fili sun yi na'am ko watsi da jituwan da aka cimma ba da iran cikin tsawon mako guda tun bayan sanar da yarjejeniyar to amma rahotannin baya-bayan nan na nuna cewa saudiya na tsoron yarjejeniyar za ta kara tasirin iran a yankin gabas ta tsakiya wanda zai tada tayar da jijiyoyin wuya a wannan yanki mai sarkakiya. 'yan sanda a arewacin afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake bisa babar. ya hallaka mutane sha tara ya kuma raunata kusan arba'in jiya laraba a wata cunkusasshiyar kasuwa mataimakin shugaban 'yan sandan lardin baryaliya bashariyar ya gaya ma manema labarai cewa ga dukkan alamu an auna harin da aka kai gundumar almar da ke lardin faryab ne kan sojoji to amma ya ce akasarin waɗanda abin ya rutsa da su fararen hula ne waɗanda ba su ji ba ma balle su gani kuma yana kyautata zaton adadin mace-macen zai karu kawo yanzu dai babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan haran to amma mayakan taliban kan kai hare-hare kan jami'an tsaro a lardin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya bayyana farin cikinsa kan murmurewar tattalin arzikin amurka mai nasaba da yankin afirka ta yamma da sahara a daidai lokacin da yake harama zuwa kasashen habasha da kenya a cikin kwanaki masu zuwa idan rabana ya kai mu da ke jawabi da yawancin da yammacin jiya laraba a watan liyafar da aka shirya a fadar white house a wajen rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayya da nahiyar afirka african growth and opportunity act a turance mr obama ya ce duk da kalubalen da afirka ke fuskanta tana da saurin murmurewa da kuma juriya ta ga kuma da fa'idoji da dama da amurka za ta amfana da su a watan jiya ma mr obama ya rattaba hannu kan taswiran yarjejeniyar cinikayya amurka nahiyar afirka na da shekaru goma wadda ta kai shekaru goma sha biyar da kafuwa fadar shugaban amurka ta white house ta tabbatar jiya laraba cewa gwamnati na matakin ƙarshe na rufe gidan yarin guantanamo bay da ke ƙasar cuba shugaba obama ya ba da muhimmanci ga batun rufe gidan yarin na gabar ruwa mai cike da takaddama bayan da ya hau karagar mulki a shekara ta tara to amma sai yunkurin hakan ya yi ta gamuwa da cikas ciki har da wato kafar ungulu da majalisar tarayyar amurka ke yi ga yunkurin sauyawa fursunoni wuri zuwa gidajen yarin amurka sannan a hankali dai an yi ta kaurar da fursunoni kuma yanzu saura 116 kawai a wurin gidan yarin na guantanamo bay wanda tsohuwar gwamnatin george w bush ta kafa bayan harin 11 ga watan satumban shekara ta 2001 da can na kunshi da fursunonin yaƙi kusan 800 waɗanda aka kama a yaƙi da ta'addanci hukumar bincike ta fbi ta ce lokaci bai yi ba na sanin ko mutumin nan da ya kashe sojoji biyar a makon jiya a wasu sansanonin soji da ke chantanoga a jihar tennessee mai tsatsauran ra'ayin addini ne ko kuma a to amma suna da suna masa ganin wanda ya rungumi tsatsauran ra'ayi a nan cikin gida jami'an hukumar ta fbi na musamman ed reinhold ya faɗa a wani taron manema labarai a jiyar laraba cewa hukumomi sun yi imanin cewa muhammad abdulaziz da raɗin kansa ya kai hari kan wurin ɗaukar sabbin sojoji da kuma wata cibiya da sojan ruwa ta alhamis. To labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu tako faro takon daga jihar Borno Najeriya inda Haruna Dauda biyu ya aiko mana da rahoton da ke cewa wasu mutane goma sha biyu ne masu aikata ayyukan aisha daban-daban rundunar ta kame kuma ta nuna su ga 'yan jarida kamar yadda za ku ji daga wakilin namu Haruna Dauda biyu. rundunar 'yan sandan jihar borno ta gurfanar da wasu mutane goma sha biyu da ake zirga da aikata wasu laifuffuka daban-daban ga manema labarai a garin maiduguri kwamishinan 'yan sandan jihar borno mai sa'adare mai fada kun ya ce ana zargin waɗannan mutanen ne da aikata laifuffuka daban-daban wanda suka hada da fashi da makami da buga kuɗin jabu da ma kokarin ɓadda kuɗaɗen da kuma wani da aka kame ɗan shekaru ashirin da ɗaya da haihuwa da yawa wata yarinya a shekara goma sha biyu fyaɗe mista fada kun ya ce suna ci gaba da gudanar da bincike akan waɗannan mutane da aka aka kama kuma nan ba da jimawa ba za su gurfanar da su a gaban kuliya kwamishinan 'yan sandan ya ce an kame waɗannan mutanen ne da ake zargi da fashi da makami su biyar a ƙaramar hukumar kwai kusa da ke jihar borno kuma an same su ne da makamai hada da bindigogi da wasu layu wanda ya ce su ma za a gabatar da su a gaban kotu. in connection with the case of suspected armed robbery na da je ta bakunan wasu da aka kame ana kuma zargi da aikata waɗannan laifuffuka daban-daban ga kuma abin da suke cewa zahiru adamu me kai aka kawo kana abin da sata sata wani irin sata wannan mun an kawo mu kan yan kungiya suka kama mu a ina aka kawo ku daga ina aka kawo ku nan daga kwaya kamar wannan bindigogi da aka kawo naku ne eh da shi kuke sata eh da makwabtan mu ne suna da shi shi ne aka kama mu ka da dan banga suka daure mu suka sha wahala wannan guda biyu suka nuna bindigo gidi sunan ka kai ya kula wale daga kwaya kai ma mu ka eh daga kwaya kana da daga cikin masu wannan bindigogi kenan eh ina ciki eh kamar tun yace kuna wannan bashi amma ne ba na jidajen su ni na je wajen su ne ni na hadu da ɗayan su akwai to ɗaya na sani cikin su da na hadu da shi akwai sai na tafi da shi na gida amma kuna zuwa wannan bashi tare a ah, ban taba zuwa da su bashi ba to aka aka kama ka tare da su an same ni gidajen su ne me me sunanka sunana adam ajit eh me ka ya kawo kana wallahi fiye karansi ne kawo ne nan eh ya aka ka samu wannan kuɗi eh dani tajiri ne ina karban sayan electronics ne daga alaba international lagos kenan hmm. ina zuwa da su kamaru to ka san rikicin boko haram din da ya tashi sai in boko haram din suka jira ni suka ce ka kawo kuɗi in baka ba za mu kashe ka to iya abin da nake kasuwanci da shi sai na dauka na mika musu dan na kasance ko na rabiyar ban da shi to sai na zuwa dan sai na samu wannan mutumin da yake mun gashi gashi gashi dai kawai ni ma na amsa amma wallahi ba sana'ata ba ka ce kusan so uku kana wannan harka eh gaskiya ne to ka ce kuma ba sana'ar ka ba amma ka yi na farko ka yi na biyu ka sake na uku wallahi sauzai ne kawai ka da dai kamar nawa ne wannan kudin da aka kamo ka da shi yanzu aka da shi miliyan hudu da dubu dari biyar in ka karbi wannan kudin me kake da su wallahi ranka da dai ina gidan haya kuma ina ciyar da yara na ne sai da su kake ko batar da su kake ba na ban taba mika mutum ba kana karba ne ka kashe idan wani ya zo siya ne kama ba na miƙa mutum wane ba ni kun sai ne ban taba yi shi ba kai dinga na kake so su a kamaru ne eh, kamaru ko ka taba zuwa kamaru ne a ni na dade ma kamaru din kana zama a can eh na taba zama ba na haifi yara ma kusan biyar sannan na zo na Najeriya kai dan Najeriya ne ko mutumin kamaru asali na mutumin Najeriya mutumin Kalaba to amma ya aka yi ka san wannan kuɗi na jabu ne kuma kake karɓo su kana shigo da su Najeriya eh wato abin da yasa na san su ba wai ban san su ba na san su amma dai ni da kaina akan zan daina ne sai tsaye kuma ya ritsa da ni amma ba ni nan ne yin shi wallahi shekara nawa kamar kana wannan harka ya kai kamar shekara da wani abu haka wasu daga cikin mutane goma sha biyu da rundunar yan sandan jihar Borno ta kame kenan lokacin da ta gurfana da su ga manema labarai kan zargi aikata wasu laifuka daban-daban hada da fashi da makami da fyaɗe da kuma buga kuɗin jabu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Wani na cika arba'in cibijin na mallake hankali na san. Sabon makare ku don wani Ban baɗi gaskiya ba a yau sai na mutu zan faɗa kenan. Sabon makare ku don wani wani. Cijin tsoron mutum in kijin suran Allah a makon san. Sabon Allah ke yi ayi ba wai gwamna da mukarrabai dai ba. Tunarewa ku ji mu kawo. Shin wacce irin bukata ce aka wai a gare ku gwamnoni? Ta fice ta bige kuɗin jama'a ta jihar ku ku bar su dandani. Ta bari da waziri ne wata wasu ba su da hankali na gani to ku mu faɗa su ji ko za su saka mu a koriyar kwalba to na arewa ku ji mu yin kawo ba aiki ba kuɗi ga babu tsaro sai shagiyar karya ai daga yawo sai biki bar jama'ar ku da tsallake kunya to madalla har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma agogo ya ce karfe uku da minti goma sha biyu abokin aikinmu abdulaziz toro ya samu zaman zantawa da gwamnan jihar nasarawa alhaji tanko almakura akan menene ra'ayinsa game da ziyarar da suka kawo nan amurka sai gwamnan ya ce wato ina son nuna farin ciki na kwarai-kwarai da irin nasara da wannan ziyara aka samu musamman wurin ganin yadda gwamnatin amerika da shugabannin amerika da kuma manya-manya 'yan kasuwa da manya-manyan hukumomi na amerika suka tarbi shugaban ƙasarmu uh, muhammadu buhari wannan irin mataba da mutunci da ƙauna da suka nuna mana ya nuna cewa ashe amerika suna da sha'awan samun kyakkyawan haɗin kai da mu najeriya sai dai rashin samun mutum da wanda yake da irin aƙida da kuma manufa mai ma'ana wanda zai daidai da yadda suke so ina ganin shi ya kawo mana wannan kyakkyawan kwarjini da martaba da suka ba shugabanmu da muka zo wannan ziyara. Amshin waka ta in kaji hujjar bari in buɗe maka, ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka. In ka yi adalci shugaba, to Allah za ya saka maka. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Zan san foliyo abai da kyau bare alaka na ke ruku. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin yara nan da irin tarabar da suka tanarwa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar an horar da likitoci yadda za su aiwatar da allurar rigakafin polio wacce za ta maye gurbin wacce ake ɗigawa ga baki. Wakilinmu Shu'aibu Mani daga Maraɗin Jamhuriyar Nijar na da ƙarin bayani. Ƙwarar likitoci da ba da karatun ta natsu ga takwarorinsu likitoci da suka hito da sassa daban-daban na jihar Maraɗi sabilin yin amfani da rigakafin cutar polio ta hanyar allura a madadin ta ɗasawa ga bakunan ƙananan yara idan lokaci ya yi menene tasirin haka wani bambanci ke akwai tsakanin alluran guda biyu malaya ulado mai kula da dukkan alluran kai a maraɗiya mana fashin bakin wannan darasi asalin shi maganin wannan ta hanyar allura yake to lokacin da aka sa gurin kawar da ciwon polio aka yi dabaran da aka yi aka samo shi a ɗashe ga baki kenan yanzu tun da mun gani hanyar nan ta yadda za mu cimma yaƙi da polio kamar ta kusa zawa ƙarshe kenan sai a komo ga wanda aka sani kasan shi na allura nan ba a yin gangami da shi tunda allura sai likitoci ƙwararri kuma ba a yin gida-gida da allura kaga kenan zai zama cikin kama alluran na rigakafi wanda ake yi na kullun da kullun saboda shi babu raguwa cikin shi wanda aka ba yaro shi dai ne za a samu alurka wancan shi ana iya a samu eh, tangarda dole sai an tai an tayi an tayi wanga ko allura ɗaya ce za a ma yaro in ya samu eh, sati goma sha hudu kenan lokacin za a mishi ɗashe na baki na uku Sannan za a mishi kuma allura ta kafa dashe na baki da allura wane ya tasiri wane ya karhi dukkan su kowa da daidai bakin yadda daraja shi shi na dashe daɗin shi ɗan lokaci kaɗan sai kama dubunnan yara kuma bai bukata likitoci ƙwararru kowa mun aka ba shi horo aka ɗan gwada mashi aka ce da kaje zaka eh, ɗasa ɗagu biyu ga yaro ya isa ka gani kuma dandanan sai a yi wurare diya shi kuma wanga na allura sai likitoci kenan sai wanda ya zo ba a yin bin gida-gida kaji bambancin su sino dukkan su aikin su guda kenan yanzu kenan ba ruwan ko da gangami idan polio ta tashi nan gaba a'a ai na gaya muka shi wanga na allura ba yin gangami da shi shi na da shi wancan zai za a ci gaba da shi ko bayan faɗakarwa ga likitocin kan wannan samfuran allura ina jan hankali ga likitocin na a ce sun yi aiki ba tare tangarɗa ba ya ulado kwamishinan allurai na jiha da amsa. Eh, su san da cewa akwai dokoki da aka aza magani ne wanda yake ba ya san eh, a ajiye shi inda babu sanyi kuma ba ya san ajiye shi inda sanyi yawa inda kamar zai zama galas ya lalace ka gani in ka sashi wurin sanyi da ya fara galas ya lalace kenan ka kai ma ya lalace in ya zahi yana dan karan shi hori tsaka kan shi in karan nan ya abin ga shi ma vaccine ya lalace ka gani kenan kuma sai a yi taka tsantsan da yaran da ya kamata ba sai wanda ya shi sai wanda ya sati goma sha hudu da haihuwa eh yawa kenan kuma wanda kuma ya kare alluran shi eh, an mishi dashi uku shi ba a sake mishi kenan yanzu sai wa'anda ne suke cikin wannan da an riga ya samu uku da shi uku ga bakin shi kenan babu zancen kuma a kara mishi wata wata wata allura sai wa'anda ake cikin imani. ne malaya olado kenan sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar niger a jihar nejama an ci gaba da faɗakarwa akan mahimmancin rigakafi domin samun nasarar kawar da cututtukan da ke hallaka ƙananan yara Hukumomi a jihar Niger na ci gaba da faɗakarwa game da mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu da kuma yin rigakafin cututtuka ga yara ƙanana. a kan haka ne ma uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta ziyarci sashen mata da ke asibitin gwamnatin jihar na garin Mina domin duba halin da suke ciki da kuma bayyana mahimmancin zuwa awon cikin. Sannan ta ƙara da cewa. Na farko ya kamata duk macin da take da juna biyu tana sanin cewa tana da juna biyu ta fara zuwa asibiti awo don daga awo ake gano matsalar mace idan za ta samu matsala a ciki kuma an gano matsala taimako ya zo a hannu so ta fara zuwa awo da fari duka abin da za ta yi na ciki ta tabbatar likitoci da nurses sun taya ta dubawa sannan in lokacin haihuwa ya yi ta zo asibiti haihuwa a nan ba sai an biya ko sisi ba ko ba a biyan kuɗi tun da dai babu wannan matsalar cewa za a biya kuɗi in zuwa haihuwa in mace ta zo tana ana mata awo a nan ta zo haihuwa ka gani an ya taimaka mana sosai ga yadda mata za ta zo ta haihu lami lafiya ciki ya zo na lafiya ta haihu lafiya Uwar gidan gwamnan jihar dai wadda ƙwararriyar likitar mata ce, ta ce a shirye take ta rika zuwa asibitocin gwamnatin jihar domin ba da gudunmuwarta ga matan. Yawwa dama na zo ne saboda ni likita ce ina bangare na na aikin mata ne na haihuwa da sauransu. So dama na zo ne mu zo in duba asibitin mu gani ina son in zo in ba da na gudunmawan ga matan Niger State in taimaka musu wajen duba su wajen haihuwansu da sauransu. So na zo ne in gani yaya asibitin yake me ake bukata ta ya kuma zan iya taimaka ma asibitin da mata abin da ya kawo ni kenan yau. To menene babban abin da kike ganin zaki fara taimakawa da kin duba yanzu? Eh to babban abin da zan fara taimakawa shine in Allah ya taimaka zan dinga samun dama ina zuwa ina taya likitocin da suke duba mata aikinsu. su. wato a duba mata idan aiki ya taso wajen haihuwa da sauransu zan zo in da na gudunmawa in taya su wannan aiki shine babban abin da zan fara yi tukunna A yanzu dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun ce an samu raguwar mutuwar mata a lokacin haihuwar. Dr. Ibrahim Abdallah na daya daga cikin likitocin matan a jihar Niger. A wannan watan da ya wuce ba matan da ta mutu a sanadiyar haihuwa. wancan watan da wuce an samu mutum kamar uku ko zuwa biyar haka abu amma ina tabbatar maka kami ai wannan kowane wata aka samu mutum ashirin ko ashirin da biyar da suke mutuwa kaga yanzu an dan samu ci gaba ya kan gargado to kuma da wannan sabon wuri da aka bude da kayan aiki da aka zuba muna sa ran za mu ƙara samun ah, ci gaba sosai sosai eh, amma muna fata kuma muna bukata ga gwamnati a bude mana babban asibiti wanda in nan general ta gaza ta tura a nan Niger ba tare da an tura a biyu ko sokoto ko zaria eh, ko lorin ko wani wuri ya zama muna nan. Karancin likitoci da kuma asibitocin mata na musamman dai na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ake fuskanta a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. na ba da ko dare ko rana yan allura polio sun ka zo su shiga tunda mata ne na ba su ɗauki ɗin su shiga su je su ba su saboda haka suna samun haɗin kai garan kuma suna jin daɗi eh, makwabta suna koyi da irin rayuwa ta da suke ganin ina ba da ƴaƴana ana yi musu domin ina gudun abin da ya same ni kada ya sami ƴaƴana ba na fata hatta wannan sarauta da nake ta sarkin guragu ba na ƙauna in ji an ci ɗana ya gade ta iyaye maza da mata ku taimaki rayuwar ƴaƴanku ta miƙa su a ɗiga musu maganin rigakafin cutar shan inna domin rayuwa ingantatta gwamnati na ƙoƙarin wajen taimakawa wurin magance wannan cuta domin yaran mu su kasance cikin koshin lafiya kyauta ake ɗiga maganin kada ka bari a barka kana 'yan kame-kame ka ɓata rayuwar yaranka ya zama ba yau ba gobe hattara lafiya uwar jiki sauraro abin da ya sauƙaƙa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ke muku fatar alheri daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya. Kawai cikin shekara ɗaya eh, To madalla yanzu kuma ga baba Yakubu maƙeri da sharhin jaridun gana. zan fara shirin jaridun ne da jaridar daily graphic wacce ke kanun labarai mai cewar kananan likitoci ba ma'aikatan hukumar kiwon lafiya ba ne jarida ta ci gaba da cewa wani babban likita a asibitin koyarwa na garin cape coast a jihar tsakiyar ghana dr daniel asari ya ce kungiyar likitoci ta kasa ita ce take aika kananan likitocin don su karo ilimin aiki amma ba hukumar lafiya ce ta dauke su aiki ba jaridar daily graphic ta ce jawabin nasa ya biyo bayan wata barazana ce da wasu kananan likitoci 91 suka yi cewa za su mamaye harabar hukumar biya albashi albashi na ma'aikatar gwamnati tun daga ranar 27 ga wannan watar hasarar da za a biya su albashinsu na tsawon watanni 11 wanda suke korafin sun makale ba a biya su ba. har yau jaridar daily graphic da ta rawaito wani abin kunya da ya faru a zauren majalisar dokokin kasar inda dauke wutar lantarki da ya katse wata zazzafar muhawara da ake tafkawa a majalisar jaridar ta ce ana tsaka da muhawara akan wani rance da gwamnati take niyyar karbowa sai kwatsam aka dauke wutar lantarki wanda hakan da ya tilasta mukaddashin kakakin majalisar dokokin wadda yake jagoran muhawaran ebo batin oduro ya dage zaman majalisar jaridar ta ce wakilin mazabar abdulkuman north na birnin accra joe apia ya kwatanta wannan al'amarin a matsayin abin kunya wanda shine na farko a tarihin majalisar dokokin Ghana sai kuma jaridar da chronicle wacce ita kuma ta rawaito bukatar da ministan kuɗi ya mika wa al'umman ghana ta hanyar wakilansu a majalisar dokoki da a baiwa gwamnati dama ta karɓo rance na cd miliyan 865 bayan ta gama kashe cd biliyan 32 da miliyan 400 na kasafin kuɗi don ta ci gaba da ayyukan ƙasar a wannan shekara a wani sake duban kasafin kuɗin gwamnati don tufaye bukatar ta na kuɗi ministan ya ce gwamnati na bukatar wayannan kuɗaɗen ne don kammala wasu manyan ayyuka nata kuma ta taimaka taimakawa ma'aikatunta jaridar da chronicle ta ce ministan da ya shaidawa majalisar dokoki cewa duk da irin kalubaloli da kasar nan ta fuskanta kama daga faduwar farashin man fetur a kasuwar duniya da na zinari da kuma na koko ayyukan gwamnati na bunƙasa tattalin arziki sun fara tasiri a cikin wannan shekarar idan muka laika jaridar delegate ita kuma ta bugo cewa kamfanonin man fetur na ƙasa rage kuɗin man fetur ta kashi biyu jaridar ta ce kamfanonin da sun yi wannan ragi ne bisa tsarin gwamnati na deregulation wanda ke rage ko ƙari kai tsaye idan aka samu hakan a kasuwar duniya jaridar delegate ta ce a bincike da aka gudanar an gano tun ƙarshen makon jiya ne kamfanonin man fetur da suka fara rage kuɗin man wanda akalla dai an samu ragi na kashi biyu jaridar ta ce a farko farkon wannan wata ne kamfanonin man fetur suka fara amincewa da yin amfani da tsarin gwamnati na deregulation kuma hakan da ya kawo gasa tsakanin kamfanonin wurin ragowar kuɗin man fetur jarida ta ce akai-akai da gwamnati tana yin kokari na aiwatar da wannan tsari nata akan farashin man fetur da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na ghana baba ya kuma kiri sashen hausa na murya america accra ghana to an gaishe ka baba yakubu yanzu mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Isa Sani mai Arsenal garfan Alli karamar hukumar Kiyawa jihar Jigawa sabuwar duniya. A muryar Amurka ku bani dama na faɗa ra'ayi na game da magana da ya girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a jihar da yake yi a nan Amurka. na cewa ba zai kau da yiwuwar tattauna da boko haram ba to ai yana gudu ne kuma yana hada da su a ai neman zancen sulhu da boko haram tun lokacin da ya zo bayani ranar rantsar da shi ya kamata ya nemi sulhu da su amma ba yanzu da ya kafa rundunar yaki da su kuma ya ce zai sulhunta da su ba assalamu alaikum fashin hausa biyoyi e, america mai magana alhaji buba ilela lokutu sokoto state nigeria kira na shi ne. wace wani ta hau anan ta cewa ilimi ilimi dai tana taimaka ma ilimi amma dai gaban karya suna da taimaka ma kawunan don ga muna yanzu ya zama daga talatin isa tun daga gwamnatin bafara har ta alu har yanzu ran da an ka bada dama shugaban karamar hukuma ya ba da mota a kai yaran nan shi ba da mota a ɗauko su amma yanzu ga 'ya'yanmu duk lokacin da an ka ba da hutu har kuka suka yi mana ana bugu mana suna kuka sai mun tattara kuɗi mu mun ɗauko ɗanmu mu daga isa mun kawo su in za su taya makaranta sai mun tattara kuɗi mun ɗauka musu mota mun kai su dan haka gwamnati mun karya ta kai mana magana tana son ɗayan talaka su ilimi wallahi karya na in kuma har gwamnati tana so to wata gwamnati mu dai gwamnati mu ta illela kan tun mu ba ta rana gare mu wallahi to madalla kafin mu karkare ga mu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen kimanin mutane talatin aka hallaka wasu kuma da dama suka samu raunuka a wasu fashe-fashen bumamamai a wasu tasoshin mota a birnin Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya da daren jiya Laraba. Wani kumbon Rasha samfurin Soyuz ya dira a tashar sararin sama na ƙasa da ƙasa bayan jinkirin watanni biyu wanda ya biyo bayan cikas ɗin da aka samu da wani kumbon rashar na ɗaukar kaya wanda bai ɗauke da ɗan adam. jami'an suka ce kumban ya isa cibiyar bincike wadda ke zagaye falaki a yau dinnan alhamis kasa da sa'o'i shida da ƙaddamar da shi a tashar burkinor da ke kazakhstan jami'ai a hukumar binciken sararin sama ta amurka nasa sun ce sai da kumban nasu yus ya zagaye duniyarmu har sau hudu kafin ya dara tashar ta sararin subhana to malalla an gaishe ka malam iro yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da ta gabatarwa da cubahiro ne wanda ya bada umarni sai injiniya mu nuna lokacin wato injiniya jin haman ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.